ina son yi magana ne akan inganta aure yadda ya kamata ki inganta aurenki kina son mai gidanki kada ya sha'awan wata to ki zama da tsafta ya kamata a matsayinki na mace kullum ina gaya mana ya kamata mace ki zama da tsafta a kowane lokaci jikinki ya zama yana ƙanshi at least shi ma zai ji daɗin zama da ke ya kamata ki sani mijinki mijinki ne ba wai ko da shi yana cikin haushi ne ko da ya jefe ki da bakar magana bai kamata ke ki an sami shi ba saboda ke mace ne kina kasan shi ne saboda haka misali yanzu sai mijinki kina abinci ne ko kina wani abu sai ya ce miki ah ko kuma ya dawo gida ya ga ki wanki sai ya ce ah mai gida ke kika yi wanki zaki sai ka ji wata mace tana ce to da baka gani bane ko ba kayan mu kina son kada mijinki ya yi zina to ki kusance shi a duk lokacin da ya neme ki kada ki nuna ke ki so saboda kuma maza suna da wani abu yau su nema gobe su nema ki ki za su iya bin wata a waje saboda haka a duk lokacin da bai neme ki ba ko da ya neme ki ko bai neme ki ba ki ya kamata ki dinga kusantar shi a kowane lokaci mijinki mijinki ne kina son kyauta daga mijinki ki yawaita godiya saboda yanzu mata muna da wani abu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 begging begging begging begging anyhow da safe kin roka ya fita aiki da yamma ya dawo kin roka haba haba kawata ya kamata gaskiya ki duba ba a kowane lokaci bane ya kamata ki dinga roko aka ce fa a woman that doesn't ask for anything deserve everything saboda haka nan maza suna gwada muka musamman mu yan mata zaki ga ko kin ce ma kina bukata zai ce miki bai da shi ba wai bai da shi bane gwada ki yake ya ga me zaki yi haka nan maza zaki ki ce kina da bukata zaki je biki zai ce miki babu wai wani ma yarda riga ya ije a daki in za in ya fita wurin aiki you just call you and tell baby na ije miki kudi a wuri kaza ki dauka ki amfani da kika ce zaki da shi amma sai kiga ta tura baki ta wani bata rai wata fa za ta tambaye shi kudi sha biyun dare zai ce mata babu kudin amma daga ya fita sallan asuba ya dawo zaka ji za ta sake tambayan shi to raba kuɗi ake a masallaci ko kuma fitan shi sata ya je yayi haba mata haba mata da Allah a dinga haƙuri dan Allah mu dinga haƙuri kina son mijin ke zan mai gaskiya a gare ki kada ki yaudare shi ki sani mijin ki rabin ki ne dan haka ki kyautata zama a tsakaninku domin shine rahama da jin daɗin ku ya kamata batun yaudara ba when it come to a serious relationship ko kuma in ce aure ya kamata a ije batun yaudara a magana aure saboda me kin riga kin making making mind ki that yes I will, I will I will marry this person maganar yaudara mijinki ne ba yanda za a yi a ce ke ki ce ki za ki yaudari mijinki ta ina kina sanadi har kina da wannan waye to gaskiya fa mata a duba saboda wani duk abin da yake kallon ki kawai yake yana tara ki ne tara ki yake daga lokacin da ya ishe shi zaki ji ki waje na sake ki saki saboda haka mata a gyara ya kamata ki sani mijinki mijinki ne ba wai ko da shi yana cikin haushi ne ko da ya jefe ki da bakar magana bai kamata ke ki an sami shi ba saboda ke mace ne kina kasan shi saboda haka misali yanzu sai mijinki kina abinci ne ko kina wani abu sai ya ce miki ah ko kuma ya dawo gida ya ga kin wanki sai ya ce ah mai ke kika yi wanki zaki sai ka ji wata mace tana ce to da baka gani bane ko ba kayan mu ne a gare mu mata da maza ga baki daya kamar yadda kike tunanin ke amana ne a gare shi shi ma amana ne a gare ki saboda haka ya kamata mu dinga mutunta wannan mutunci da kuma amana da ke tsakanin mu duk abin da za a yi a dinga duba the both parties ke zaki mishi ne ki dinga tunani ga abin da zaki kai ma idan za ka yi ka dinga dubawa ga abin da zan yi kuma in nayya za ta ji ka dinga kyautata mata saboda kun san mata muna kasan ku ne ku dinga haƙuri da mu kun san an ce eh, tunanin mace da namiji ba ɗaya ba ne ku kun fi mu tunani kun fi mu natsuwa saboda haka ya kamata maza ku dinga duba mana mata muna da wani abu wata wata mace ranta ya ɓaci yadda ka san mahaukaciya haka take za ta dinga reacting anyhow amma duk reaction ɗinta nan ka bata min nan da minti talatin za ka ga ta dawo normal mood ɗinta to mu ta haka muke haka Allah ya yi mu da Allah a dinga duba mana na gode sosai kawai dan kina tunanin yana son ki you just be taking that for granted yi min kaza yi min kaza at times ma you be commanding him without any respect a'a it's a normal thing ko da a ce kina zaman kanki ne ya zo gidanki irin kina wanki yake dan taya kin nan kina abinci kina kicin ne zo yana taya ki a normal thing wannan But the way you talk to him in the presence of people will make people to start thinking that wannan yarinyar ta rike yaran nan da magani ko wannan yarinyar ba ta da kunya. Ah, I want him to do something for you. Baby, help me and do something. Baby, help me and do something. Sweetheart, help me and do something. And do this thing for me. About ah, zo ka mun kaza. Ah, sai ka ce ni ka haife shi. Wata ma wallahi wacce ta haife shi ba ta mishi magana haka. So mata, mata, oh, mata, we should learn how to respect our men. yau idan kin samu ya fara bin wata a waje zaki ce he's a cheat dama haka halin maza yake ba su iya komai ba sai yaudara maza suna cheating anyhow while you are the one that caused all this if to say that you respect him you pet him da a ce kina bashi girman shi yadda ya kamata da zai wannan abun ne ba zai yi ba you will always like to be close to you amma sai kiga matan aure ma wani lokaci miji ne fa ya tashi a wurin aiki but he was thinking that zan je gida yau haɗu da bala'i wani ma sai kiga ya zauna a office ko ya tafi wani gurin yana wasting time din shi daga ya dawo gida kawai ya ci abinci ya kwanta that's what he wants because his wife is not giving him happiness until his girlfriend is not giving him happiness sannan mu mata mata yanzu mun dauki wani banzan rayuwa yarinya sai ki tashi ki gudu daga gidan ubanki ki zo ki tattara ina ki ina ki zauna a ɗakin saurayi a yi shaye-shaye a sha duk abin da aka ga za a sha kina shaye-shaye ko kuma a ce ki yana shan sigari kina sha yana shan giya kina sha kuna zama ku sha tare kina sanannen zai aure ki ne na san ba a daina irin wannan abun lokaci ɗaya ba a dainawa lokaci ɗaya amma ba yadda za a yi a ce ke kina yi a gaban shi kuma ko kuma a ce shi yana supporting ɗinki kuna zama ku yi tare in kin gan saura yana supporting mace a irin wannan abubuwan duka yana yana kokari ne yana mata but you be advising her baby ya kamata ki daina abu kaza ya kamata ki daina abu kaza amma yanzu ki tattara ki ba aure ba ba sisin da ya kashe miki ki tattara ina ki ki zo ɗakin shi